to abuwan da za mu gabatar muku da dala cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokon san sai labarin duniya sannan mu kawo muku shirin nan na muku harshen farisanci sai mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa muna fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya sai a fara da jin shirin ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau 28 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 13 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 500 da suka gabata rana irin ta yau kasar czechoslovakia ta sanar da samun yancin kanta kabilin czech da kuma slav su ne dai suke rayuwa a wannan kasa kasantuwar sana da kyakkyawar alaƙa da jituwa a tsakaninsu sun kafa ƙasa a cikin ƙarni na tara miladiya amma daga bisani masarautan austria da hungary sun mamaye su amma a ƙarshen yakin duniya na farko czechoslovakia ta fice daga ƙarshen mamayar ƙasashen austria da kuma hungary inda kabilan guda biyu suka sanar da kafa ƙasar su mai cin gishin kanta amma bayan yakin duniya na biyu kasar ta sake komawa karkashin tsari irin na jam'iyyar kwamnisanci wanda yake tafiyar da tarayyar soviet amma bayan rushewar tarayyar soviet kabilun czech da kuma slav sun nemi a kasar guda biyu kowace kabila ta ja bangaranta bayan gudanar da kuri'ar gardama an kafa a kasashe guda biyu da sunan kabilunsu wato kasar czech da kuma kasar slovakia da ƙarshe masaurare ko kun san cewa shekaru 50 da sa gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan oktoban shekara ta 1973 taha hussein malamin addini ko masanin adabin larabci dan kasar masar ya rasu an haife shi a shekara ta 1889 ya rasa idanunsa tun yana karami a amma sakamakon irin kaifin basira da yake da ita da kuma fahimtar karatu wannan ya ba shi damar cin jarabawar shiga jami'ar azhar yana ɗan shekaru goma sha hudu a duniya sai kuma shekara ta 1914 taha hussein ya samu digirin digirgir wato dakta a ilimin addini da harsuna a wannan shekara ce ya sami damar zuwa kasar faransa inda ya karanta tarihin girka da kuma harshen faransanci bayan ya dawo masar a shekara ta 1959 ya samu lambar yabo ta kasa a masar sannan kuma ya rubuta littattafai da dama a cikin adabin larabci da kuma tarihi bayan haka ya tarjima littattafai da dama daga harshen faransanci zuwa harshen larabci.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 Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agun GMT da kuma Ghana a kan mita goma sha shida kilo kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin. Ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon GMT da kuma Ghana.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 To yanzu ga labarin duniya da ɗumi su Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta kai farmaki kan sojojin hamci ƙasar Isra'ila da makaman atilari, bama-baman hannu da kuma makamai masu linzami. a ƙasar syria kuma hare-hare a lokaci guda sun fada kan sansanonin sojojin amurka 'yan mamaya guda uku a ƙasar sannan za ku ji cewa mutanen kasar kenya suna neman adalci jim kaɗan kafin ziyarar da sarki charles na kasar birtaniya zai kai kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran mayakan kungiyar hezbollah ta kasar lebanon sun kai hare-hare kan sansanin sojojin hanfi kasar isra'ila da ke arewacin falastinu da aka mamaye da kuma kudancin kasar ta lebanon tashar talabijin ta almanar ta kungiyar ta bayyana cewa dakarun kungiyar sun yi amfani da makaman atilari da makamai masu linzami da bumabumai don kai wa'annan hare-hare a jiya labarin ya kara da cewa sojojin hamshiksa isra'ila da dama sun halaka ko kuma sun jikata sannan sun lalata kayakin aikin soje da dama na haramci kasa isra'ila almanar ta kara da cewa dakarun hezbollah sun kai hare-hare kan kan sansanin bulkarisha da jarda tare da amfani da makaman atilari da misalin karfe 11 da rabi na rana a jiya asabar a wani bangare kuma labarin ya bayyana cewa dakarun kungiyar sun kai hare-hare da makamai masu linzami kan na'urorin lantarki na sojojin hamdukar isra'ila a sansaninsu na almarj banda haka sun kai hare-hare kan sansanin hamdukar isra'ila da ke al'abad hudu da garin haula wanda ke kan iyaka da kasar falasinu da aka mamaye daga ƙarshe labarin ya kammala da cewa sojojin yahudawan sun mai da martani da makamai masu linzami kan wasu sansanonin dakarun ƙungiyar ta hezbollah a kudancin ƙasar hare-hare wa'anda aka kai su a lokaci guda sun fada kan sansanonin sojojin amurka wa'anda suke mamaye da wasu yankuna a ƙasar syria har guda uku tashar talabijin ta almanar ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa makamai masu linzami sun fada kan sansanin sojojin amurka yan mamaya da ke kusa da rijiyoyin mai na al'umari da ke gabacin lardin Deir Zur a jiya Asabar. Labarin ya kara da cewa makaman sun haddasa barna da yawa a cikin sansanonin kuma mutane da dama sun bayyana cewa sun ji karar tashin bama-bamai a cikin sansanin labarin ya kara da cewa sansanin sojojin mamaya na amerika wanda ake kira harabcir da ke cikin lardin alhasaka shi ma ya fada cikin sansanonin da aka kai wa hari da karshe jiragen yaki. wanda ake sarrafa su daga nesa wanda kuma ba a san daga ina suka taso ba sun fada kan sansanin sojojin mamaya na amurka da ke altamf cikin lardin homus na ƙasar syria kusa da kan iyaka da ƙasar jordan mutane kimanin rabin miliyan ne a birnin london na kasar birtaniya suka fito zanga-zanga yin allah wadai da ruwan bama wa'anda harjin kasar isra'ila da kuma kasashen da suke goyon bayanta suke kaiwa kan zirin gaza na kasar falastinu da aka mamaye kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto jeremy cabin tsohon shugaban jam'iyyar labour ta kasar birtaniya wanda ya fito zanga-zangar na jiya yana cewa makonni biyu da suka gabata mun fito zanga-zangar neman a tsagaita budewa juna wuta a gaza a makon da ya gabata ma mun yi haka sannan a yau ma mun sake fitowa don neman a dakatar da buɗe wuta a zirin gaza masu jawabai daban-daban a zanga-zangar na birnin london dai sun bayyana cewa tarihi ba zai taɓa manta da waɗanda suka rufe idonsu kan irin ruwan bama-bamai wanda hanfi kasar isra'ila ta yi a kan mutanen zirin gaza kobi ya kara da cewa dole ne a kawo ƙarshen kisan kiyashin da gwamnatin yahudawan sahiyoniya take yi a kan mutanen gaza wasu wakilan majalisar dokokin ƙasar birtaniya da sun bayyana cewa tarihi ba zai manta da wa'anda suka rufe idon suna ganin yadda ake kisan kiyashi wa falastinawa a zirin gaza ba labarin ya kammala da cewa ana sa ran zanga-zanga irin wannan a ƙasar ta birtaniya waɗanda suka hada da biranen manchester glasgow da kuma belfast masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sarki charles na ƙasar birtaniya zai kai ziyarar aiki irinsa na farko zuwa ƙasar kenya tun bayan ya ɗare kan kujerar sarautar ƙasar birtaniya a gb 31 ga watan oktoba shekara ta 2023 shafin yanar gizo na labarai ya bayyana cewa ziyararsa zuwa kasar ta kenya sarki charles zai tabbatar da laifukan da sojojin kasar birtaniya da kuma na kenya a lokacin suka yi kan mutanen kasar musamman a lokacin mayan samun yancin kan kasar labarin ya gara da cewa fadar buckingham ta bayyana cewa za ta tattauna da jami'an gwamnatin kasar kenya kan al'amura da dama daga ciki hadda batun walalun da mutanen kasar kenya suka sha a hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka wa'anda har yanzu mutanen kasar suna fama da tasirin wannan mamayar sannan a kasar iran kuma tawaga ta biyu ta 'yan wasan motsa jiki na asiya 2023 kuma na guragu da aka gudanar a kasar china ko kuma hanzu fara asiya 2023 sun isa tashar jiragen sama na imam kumeni da ke nan birnin tehran kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa 'yan wasan kasar iran guragu sun zo matsayi na biyu a gasar wasanni na hanzu para asiya 2023 inda suka sami lambobin yabo 44 zinari 46 azurfa sannan 41 kuma tagulla jami'an ma'aikatar wasanni da iyayen 'yan wasan sun halarci taron tarban 'yan wasan daga cikin wa'anda suka halarta dai akwai akwai said muhammad palalgar mataimakin ministan wasanni da kuma mahmud husravi fart shugaban kwamitin wasannin olympic na ƙasa da kuma mataimakinsa muhin farhadizat ma'a sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. yanzu ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farsanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da hudu. Zaka dai dare ya riga ya raba tsaka. Muhammadu da abokinsa sun kama hanyar su ta komawa zuwa wurin kwanan ɗalibai a cikin wata mota ta tasi. Tituna dai za a iya cewa babu cunkoso a cikinsu. direban da ke tuka wannan mota ya kama hanya ta ɓangaren dama amma a wannan ɓangaren cike ke da motoci da suke tafiya da sauri suna kunna hitulu suna kashewa wannan ya sanya muhammadu yake mamaki cewa to menene haka ko ba komi dai wannan ɗaya ce daga cikin al'ada ta iraniyawa a lokacin da suke gudanar da bukukuwa na aure a lokacin da ake raka ango da amarya zuwa gidansu dangane da haka ya tambayi abokinsa sa'id dangane da irin wannan al'ada ta iraniyawa sun kuma tattauna kan wannan lamari kamar da za a ji a cikin tattaunawar da za ta zo a cikin shirin namu amma kafin a ji tattaunawar tasu sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su baki daya a cikin shirin kamar haka. اینجا انن آنجا اچن چه خبر است؟ نیلا بری شلوغ است نده چون کوسو ماشین موتا ماشین ها چی؟ ساعت اوا دوازده، شبیو، شب، شب ددری بوق میزنند سنا اودا کاروان عروسی توگر بکن اوری یعنی چه؟ می هکن که نفی ببین duba mehman baƙo Mehman mehmanha baƙi arusi bikin aure talar ɗakin taro hotel otel خوب میکو kyau. از بایان عروس امریا داماد انگو به همراه ده خانه گده جدید سابو جدیدشان سابونسو آنها می روند. سو سنازوا خوشحالی مرنا نشان نونا نشان می دهند سنا و. ببین دوبه ماشین عروس موتر امریا آنجا اچن من میبینم نی اینا گنن قشنگ میکو پر از چکه گل پره ازدواج اوری مراسم تران بیکی مختلف دبن دبن نمونه سامپری یک نمونه سامپری گدا کمی کدن جوان متشی جوانها متاسا جوانهای ایرانی متاسن ایرانیاوا شنیدم نجی مراسم ترن بکی پرهزینه میچون کودی معمولاً bisa ga al'ada. باغ لمبو بعضی ها وسو ساده می سوکی آنها میگیرند سو سنا کربا جشن بکی جشن ساده Biki mai sauƙi. Mubafeq. Wanda ya amince. Mubafeqem. Na amince. Amintor. Haka nan. To madalla to jama'a masu ware baki ɗaya nan makawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah ya kai mu mako mai zuwa. Kafin mako na gaba a madadin ne Abdullahi Salihu ku ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you ta kiɗe-kiɗen iraniya kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. da fatan masu ware sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin sai dai a yau shirin namu ya gaito muku fitaccen waƙi na ƙasar iran ɗin nan ne mai suna maisam ibrahimi domin gabatar da waƙar da ta da mana don masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi da idan haka ban ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar waƙar ai saurare lafiya. تو چشم تو بس برام یه ثانیه دیگه میمونی تو خاطره هام تو مثل زندگی خوبی برام از تو نفس میخوام یه ثانیه نباشی تو جلو چشم غمه یه ثانیه soul. دست تو رو میگیرم از میشه تو که جایی نمیرم gaishe ka Maisam Ibrahimi a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana sun nishadantu kuma sun gamsu da wannan waka da aka ji kuma a nan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu da wani sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani kujemin su musamman waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci wa biyo shirye-shiryen mu a shafi mu na yanar gizo wato www.cb1.ng. رسید و از آن که دل بردمی به فکر ما نباشه در این بهار ای سرم بیا و آشتی da haka muka zo ƙarshen abubuwan za mu iya gabatar muku a wannan lokacin sai kuma can da marice idan mai duka kai mu kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio mu wani lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu